wata sabuwa injiyan caca yayin da mutane suka ankara a dangane da mukamin da aka bawa jarumar masana'antar kanywood ma'ana dai jarumar masana'antar kanywood haka zalika jarumar masana'antar nollywood haka zalika jarumar masana'antar a ah, ita kanta nollywood lalle babu shakka an yi matukar mamaki wajen ganin cewa an ɗau wannan babban mukami an bata a siyasance duk da cewa an bincika an binciko an tabbatar da cewa bata ba wannan siyasa gudunmawa ko ɗaya ba haka zalika ba a taba jin sunan wani ɗan siyasa a cikin bakinta ba kuma ba a tabbatar da cewa ta yi kamfen ba amma haka zalika aka ɗau wani babban mukami aka bata a gwamnatance saboda tana da ido a cikin gwamnatin wannan ba kowace jaruma ba ce illa jaruma rahama sadau yayin da mutane suke ta cece ku ce haɗe da ƙorafe-ƙorafe a dangane da mukamin da aka ɗauka aka bata waɗansu mutanen sun fi ganin cewa mukamin ya kamo ne daga a wajen mataimakin shugaban ƙasar najeriya wato dai kashim shetima yayin da kashim shetima ya ɗau mukamin ya bata wannan al'amari ya zama babban al'amari wanda mutane suke ta mamaki a dangane da a yanayin yadda jaruma rahama sadau ta sami wata babbar wannan gudunmawa a dangane da wannan gwamnati sai dai kuma ba a da tabbacin ganin cewa ita kanta rahama sadau din ta ba wannan gwamnati wata gudunmawa ta ku zo mu gani a dangane da yanayin yadda ake hange da kuma surikatai a kan ita kanta jarumar masana'antar kanewar wato jarumar rahama sadau wasu mutanen suna ganin cewa idan dai har ka zama mara kunya a wannan duniyar to zaka iya samun abubuwa da dama duba da yanayin yadda aka tabbatar da cewa a masana'antar kanewar ita kaɗai ce wacce ta ciri tuta wajen ganin cewa ta bayyana abu daloli da kuma fitsari iri-iri wanda kuma ba tare da jin kunya ba ko kuma jin tsoron wani abu da zai je ya dawo yayin da idan ta yi takan toshe ta a dangane da abu maganganu na kazuwa zuwa su dawo wanda har ta kai ta kawo ga yanzu haka waɗansu mutanen suna ganin cewa za su ɗau irin al'adar rahama sadau idan dai suna neman duniya wajen ganin cewa sun samu duniyar dai kuma wannan lissafi ba shine lissafi ba waɗansu mutanen dai suna ganin cewa hakan da aka yi gaskiya an yi matukar taimakawa rahama sadau ɗin duba da yanayin yadda ake ganin idan dai har ta shiga rigar siyasa yanzu dole ta caccanja rayuwarta ta daina wasu abubuwan watakil sanadiyar shiryuwarta kenan lalle babu shakka ana ganin wannan gudunmawa da aka bata yayi daidai da tsarin abin da ya dace a yi da matan farko wanda ba kowa ne yake da irin wannan babban tunanin kamar na mataimaki a shugaban kasar najeriya kashim shatiman ba wanda waɗansu mutanen suke yaba masa aka zalika suke jinjina mai akan namijin ƙoƙarin da ya yi wajen ɗaukar mukamin ya bawa ɗaya daga cikin jaruman masana'antar kaniyu ɗin wacce kuma tafi kowace fitsara wanda hakan zai iya dawo da ita kan hanya irin wacce ake ganin ta farki na daidai inda a wani bangaren kuma ake cewa ba irin su ya kamata a riƙa yin mukamai ba waɗanda ba su da wani tabo na abun faɗa wannan shine abin da zai sa mutane su ƙara zama nagari wajen ganin cewa in sun zama nagarin ana ba su shi mai kyau amma kuma idan dai mutum ya zama na banza shine za a ɗau mukami a bashi to lalle fa za a yi ta samun waɗanda za su zama na banza ɗin yanzu dai a yanzu haka rahama sadau ta samu babban mukami a gwamnatin najeriya wanda ake ganin cewa ta hannun mataimakin shugaban kasa kashim mai biyu wanda aka ce suna da kyakkyawar alaka tsakaninta da shi wani shine dalilin da ya sa ta samu wannan babban mukami in ba don haka babu abin da za ta samu a wannan gwamnati masu mu ne da kullum ba mu san ko ko menene a bakunan ko fatan alkhairi za ku rama sadau din ko kuma kuma kuna da wani abin faɗa na kalubalantar ta ko kuma kalubalantar mataimakin shugaban kasan da ya dau mukamin ya bata masu mu ne da kullum muna jin ra'ayoyinku ko fatan alkhairin ne to mu mata fatan Allah ya taya ta riko Allah ya sa sanadiyar shiryuwar kenan